karfe shida da mintuna goma sha biyar daidai a birnin doso haka ga zalika karfe shida da kwata a filin wasan salma dan rani na nan birnin doso masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan filin na muhawarar studio kalangu wani fili na tattaunawa da ke gayyato masana domin su waye muna kai a fanni daban-daban na rayuwar yau da kullum waɗanda suka hada da ilimi horo kiwon lafiya tattalin arziki da kuma zamantakewa wannan shirin na studio kalangu za ku iya sauraron mu ta hanyar reduka abokanan hulɗar studio kalangu hamsin da biyu a cikin yankuna takwas na kasar nijar takiman mu na yau wato zai mai da hankali ne bisa kan ci gaban da aka samu wato a fannin kokowar gargajiya a zamanance a ƙasar nijar ta yaya za a iya samun wato kokowar gargajiya tare da kiyaye sahihancinta da kuma tabi'unta kokowar gargajiya a jamhuriyar nijar wasa ce da ke ɗaukar hankali da ake gudanarwa a kowace shekara da ke da matukar farin shini da al'umman nijar da ma kasashe makwabta wasa ce da ke nuna al'adu kala-kala wanda kuma wato da ke nuna jarumta da haɗin kai da zamantakewan al'umma a cikin yankuna da ke ci gaba da bunƙasa mu muku da cewa wato wannan wasar ta kokowar gargajiya an buɗe ta ne a ranar wato 20 ga watan disamba a nan filin wasan wato salma dan rani da nan birnin doso karo na 45 to sai dai a wannan zamanin wasar kokowar gargajiya na fuskantar gargarumin canji da sabbin fasahohi da aka sabunta a shekarar bana wanda sannan a hankali yakan iya kawo canji a ainihin yadda aka santa don haka yana da kyau mu yi tambaya kan yadda wato kokowar gargajiya za ta iya tasowa tare da kiyaye ta da al'adu wanda ke bada wato gudunmuwa ga mahimmanci a wasannin al'adu da addini a jamhuriyar Nijar wani irin tasiri ne wannan sauyin yanayin na shekarar bana zai iya haifarwa ga kokowar gargajiyar ta yaya wasar ke ɗaukar ka'idojin zamani don dacewa da tsammanin jama'a wani kalubale ne hakan ke iya haifarwa wato a wasannin kokowar gargajiya a kasar mu ta Nijar don haka mun gayyato Bala Haruna wato tsohon gwarzon ko kuma ce zakara a fannin wasannin kokowar gargajiya a kasar Nijar Malam Bala barka da isowa ah. barka ka dai salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu haka kuma muna tare da malam isu kodo dan jaridan wasannin kokowar gargajiya wato kwararre kuma a fagen kokowar gargajiya malam isu kodo barka da isowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu haka kuma muna tare da wato malam ibrahim abdullahi wanda aka fi sani da illo dan hakimi jimaga takarda a kungiyar shirya wasannin kokowar gargajiya a kasar nishar malam illo barka da isuwa barka masha Allah daga ƙarshe wato muna tare da malama aishatu garba ma'abuciya wasannin kokowar gargajiya a nan doso malama aishatu barka da isowa assalamu alaikum barka ka dai malama nana haka ka zalika ni nana hadiza sance zan gabatar da wannan muhawar ta studio kalangu ba tare da bata lokaci ba za fara da ku a to alhaji bala ko kuma ce sarki kun kasance wato tsohon gwarzon zakara a kokowar gargajiya wanda kuka yi suna wai fice ha a kasar waje yaya wato za a iya kwatanta wasar kokowar gargajiya a zamaninku lalle alhamdulillahi da lokacin da muke kokowar gargajiya lahi ya dan sha bamban kaɗan amma yanzu ya dawo daidai da kokowar mu ta da mhm. tunda da can an kama kokowa babu tsayuwa ne take yanke za a yi ta a yi ta a kare mhm. to daga baya ya kasance ana yin kokowa awa daya minti talatin arba'in bata karewa sai mutane har su gaji da tsayuwa ana yin kokowai bata ida ba bata ida ba mhm. yanzu kuma he magabatanmu suka kawo canjin yanayi mhm. dole ko ka yi ko a ka ka ko kai kayi aka ɗora ta minti biyar ko da abartisma ne aka da ka ko da abartisma ne kai kai babu wani sarri hatta final da zamu ko da abartisma ne mutum ya ci takobi kuma wannan doka da aka tsara ta yi daidai mi ya sanya a nan ne za mu samu 'yan kokowa haitattu irin da wa'anda duk in muka je za su daga tutar Nijar ɗari bisa ɗari saboda za ka duba ka gani ko mu ta da za a yi awa ɗaya awa biyu kuma amma daga an zo za a yi kokowa da 'yan kasashen waje minti uku ne duka duka minti uku ɗin na gida biyu kuma dole ya wani ya faɗi to mu mine ne ya sanya taman take yin awa ɗaya awa biyu kuma kai in aka zo kuma za a yi da kai kuma da 'yan kasashen waje an minti shida ɗin nan sai an yi ta an ƙare to ya ga yanzu ko aune ko i a yanzu dole 'yan mu za su ba da hankali su koma su maido hankalin saurin koko nan mhm. to a ganin ku hakan wani irin kalubale ne kai iya haifarwa a kokowar gargajiya da muke cikin ta yanzu to ai dama in an yi in za a yi gyara ba a duba in za a yi gyara wani gani zai ame banna ni kuma tun da aka wannan dokai tsakani akalla ba banna ba aka gyara ne aka yi don gyara kayanka bai zama sabke maraba wa'anda suka yi wannan gyaran nan su ba komai za su samu bugurin kokowa dan dai ta bunƙasa ne duk wanda zai samu wani abu a cikin harka ko kona yan kokowa ne ko yanzu yau gani bala haruna ta yi ne wata biyar a sinigal dan na zama wani abu na daga tuta ƙasa kenan a yau dalilin kokowa da ne ta hidda ƙasa ta hidda ƙasa ta kunya kenan duk inda na ta da sunan ƙasa ta kuma in aka ce yau ga bala haruna can dole sai an dube ni kenan wannan abin da magabata suka yi yan kokowa kar su duba su ga kawan dan su ne aka yi a'a ba an yi ba dan kin wani an yi ne dan abin ya ci gaba kuma alhamdulillah wannan doka a zanna da ita shekara ɗaya shekara bi sha mu Allah an ta mike to za ka ga duka yan koko duk ba tsammani za ka ga same su a Niger To ko za ku iya hango mana a matsayin ku na tsohon gwarzon dan kokowa eh, waɗannan sabbin dabarun da aka wa ma a bana Eh, abin da za su iya haifarwa a shekaru masu zawa to ai abin da za su haifar alheri ne tunda abin da za su haifar alheri ne tunda ai yau in aka ce yan kasashen waje suna zawa dan koko mu <coughs> zai iya dauke mintin na uku ya koma ya zama shamfiyo ai alheri ne tunda daga mun samu shamfiyo ha kasar mu ce ta ci gaba kuma kakka ji an ce shamfiyo daga an ce shamfiyo ha tuta kasa ce ka daga kinan ai abin alfahari ne a haka kuwa na tabbatar mu Allah in aka she in aka muddin aka an yanzu gaci ita dosa ta kare to ta wa muke hari ko eh. shekara mai zuwa ko insha Allah to a can ma mhm. in aka yi ta haka in Allah ya sa muna dare aka zo zandar mhm. to za a kokowa ta yi daidai duk wanda ake gani an bata mare zai ce a shi abin nan da magabata suka yi yara ne gyara ne mm. mun gode kwarai da gaske bari na juya bangaren ku wato isu kodo wato a ganin ku wani irin kalubale ne waɗannan wato kokowar gargajiya ke fuskanta a ƙasar mu ta Nijar mutane ko kwanan ko an ce hospor mm-hmm. ba a zo a kama ba ne ba masana ne ho doctor ne ho ake suka yi lakwalce suka yi tsatsanta ta diba rayuwar dan adam me ya kamata a yi me ya kamata kuna ganin mutane masu gudu di second ne suke yi mhm. di second wannan second di second ka zama gwarzon shekara wannan a wannan di second kin nan ana iya haɗi wannan zuciya kan da take da take huta take komawa take wannan duk alisahi suke mhm. eh kuma yana tana muku wata wata shekara anan ma dosa ne aka yi ta alhaji bala na tuni yan wannan kungiyar eh, kiwon lahiyar dan adam ta duniya ta kiraye mutane magabatan nijar suka ce siya tara mutanen da ake sa ba dabbobi ba ne ba ka zo ka kare ɗaya kare ɗaya kare biyu kana ko kana kokowa kuma mutane wa suna nan suna ta ba ha mhm. abin rajbala ya ce kamar malam Bahaushe da ya ce abin da ka saba gani bai baka bai baka shawa a zo ana ta yi ana ta yi babu kyan gani babu wannan mutane kaman kaman film kin eh, wannan gladiator a zo mutane su haɗe siwa siwa da abin mhm. aka zo aka yi lissahi in ba ku kuma don kisan abin eh, Eh, eh. kai kokowa mhm. kai kokowa ta minti nan shida hmm, a mhm. cikin ka'idar likita ba za ka sake kokowa ba sai ka yi tuwazar ta sai ka shi wannan awa uku na hutu awa na hutu to mhm. kun wannan na san a filin wasan ba za su samu awa uku ba ba suna samu awa in ka zo yanzu ba ka yi ba da ka yi minti biyar minti akwai da suka kada a shagon talatin akwai da suka kada duk da tsawon kokowa da yanzu kurin minti goma ne ma sai gobe shi ne ake so don abu lissahi ne ake yin shi kuma dole ne kurakure in kana tafiya abin zaman duniya ko ina akwai shi wannan sai kaga sai an yi wayan gari sai kaga a lalle wannan matakin da aka dauka ashe ga ga mm. ashe ga amfanin shi al misali eh, kin san dai eh, eh, kwallon balo ita ce kwallon kawai ita take mm-hmm. gaba da komi mm-hmm. akwai wata ka'ida nan da ake cewa orji wanda an ka huta ka keɓe kaɗan mhm. aka cikin wasan nan sai a makoda sai da aka samu har yanzu yanzu shekara ɗari biyu da aka hudo orishe a cikin a cikin wannan kwallon kawa mhm. amma har yanzu kin ga har ura ake sa a zuwa diba kamera da har yanzu ba a samu ciwo cin kan orishe dan ka sai a cikin ce miki kurakurai wannan dole ne sai ana tahiya a na shi dan adam kurum eh, mutum dan tara ne ba dan goma haka haka don ka ni ban gaba wani eh, kama eh, abinda Alhaji Bala ya ce ban gaba wani wannan bisa wannan matakin nan da na tsawon lokaci da ake ɗauka na kokowa da aka maido shi a wannan minti minti biyar minti biyu na hutu minti biyar duk ƙarshen ta shi kenan ko ana iya ƙara a tunar da wannan abin gade an tuka a cikin da za a yi kurin wannan rayuwar dan adam ba ta kai mishi cikas mhm, mhm, don ni mhm. ban ga ƙalubala kurin yana daidai ne masana ne suka taru suka diba suka suka yi abin ga suka yi nazari ita shi tsawon abin ga abin da dan adam zai yi ga bakin iyakar gwalgwadon karhin shi mhm. to shin ko kun yarda wannan sauyin da aka yi a bana wato ko yana iya kawo barazana ga al'adun kokowar gargajiya da aka gada dindindin abin ga koko tana nan tsantsanta ba sake ba gargajiya eh. ce ake kun lokaci da ya sake kuma na ce muku yan adam ne mhm. yan adam ne suke yi batta huce wannan lokacin da za a yi a zo a yi minti biyar ana kokowa a huta minti biyar a yi kokowa babu wani abu me aka huda akwai kirari akwai gargajiya a ciki da duka wani bai haɗu wannan an eh, yan kokowa suna da minti biyu kai magomagon ka duk abin da kake so duka wani ba da ba wa kokowa ko guda a cikin wani a kamar su ne ma aka kama eh, dan eh, hutu eh mana mm. mutane dai san dan adam daidai yake komi kai ba daidai bane ba da wannan kuma mutane a ya tara mutanen da suka zo suka taru ba mutane bane wanda suke wani wa abin gaba sabba komi a cikin kokowa akwai da tsayin 'yan kokowan da masanan da wanda suka yi abin sporting da 'yan jarida da wannan zaba ne aka yi sosai eh, kuma cikin zaben da aka yi ina tsammani gaskiya ban gaba kuskuren da aka yi kowanne ya kawo kuma wannan nashin ra'ayi kuma mhm. bacin wannan ra'ayin nan muna da lokacin da aka samu wannan kungiyar muna da eh, incin mu wani mutum mhm. mu wannan wani wani kai ina ra'ayin ka bisa wannan abin da za a yi don kotun muhawara ce wadda ta shahi 'yan kasa gaba daya haka madalla masu raron mu kafin mu ci gaba wato zan sake tunatar da ku cewa eh, a halin yanzu haka wannan wasar ta koko gargajiya na karo na 45 na wakana a nan filin wasan salma dan rani bar mu dawo bangaren ku wato eh, scj ibrahim abdullahi a ganin ku shin wani irin matsaloli ne wannan sauyin yanayin da aka kawo ke iya kawowa ko kuma ci gaba ne aka kawo musu a ganin ku a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mhm. eh, ne a gani na ci gaba ne aka samu cikin tsarin kokowa sosai da sosai mhm. ba a samu matsala ba irin wadda za a yi kira matsala mhm. eh, sai dai da yake shi abu inda duk yana sabo ga mutane kamun su fahimci manufashi sai an ɗan samu ɗan lokaci mhm. amma da allah ya kama ya taimaka bisa ga wannan aikin kamun mu kai ƙarshe mhm. mutane sun fahimci cewa lalle tsari wannan da an ka ɗauko na bana tsari ne wanda da mahimmancin gaske tsari ne wanda ya kawo ci gaba sosai cikin tsarin kokowa ta ƙasarmu Nijar saboda muna samun kiraye-kiraye da yawa na mutane in muka saurare su kuma yabo ne suke bisa ga irin jan ƙoƙarin da minista na ƙasa na wasanni da al'adu ya kawo wajen nazari bisa ga mafuta ga kundinan na ko kowa ta ƙasa mhm. wannan tsari mutane na yaba mushi kuma suna shinshina ma waɗannan matakai da minista ya sa kwamiti na musamman ya yi nazari tsawon kwana 45 mhm. aka tace aka tankade aka reraye aka fuddo matsaloli waɗanda suka sha shama mutane kai waɗanda suka yi kusansawa al'ummanmu gaba ɗaya da na sauran kasashe masu shawar kokowa ra'ayinsu ya fara gushewa ga tsarin kokowa na ƙasanmu amma alhamdulillahi a bana da nan cikin ƙasa da ƙasashen waje duka kiraye-kirayen da muke samu na yabo ne bisa ga tsarin da an ka yi wanda mutane sun yi shawa ta kokowa ta kallon kokowa cikin kasan Madalla mun gode kwarai da gaskiya a cikin wato kwalliyar da aka yi bana an kawo har da hana wato wato 'yan kokowan a musu wato gwaji kan kayan da suke sha ko kuma ce kwayoyin da suke sha wanda ke kara ba su kuzari a ganin ku ya wannan kuskure take lalle hakikan alhamdulillah nan ma an samu ci gaba sosai da sosai saboda nan ma tsarin da mun ka ɗoka tun da tsawon sati biyu muka tura ma kowace jiha wannan takardar iri yadda ya kamata mutum shi binciken lahiya shi cewa da 'yan kukuwa cikin jihohi muka ba da lokaci kwana bakwai kamun a fara kamun ranar ishirin ga wannan wata da aka buɗe hilin kokowa ya kamata a ce kowace jiha ta maido muna waɗannan takardu da ganin cewa 'yan kokowan nan duka da sun ka zaɓa suna lafiya suna iyawa koko ba za su iya ba mhm. to alhamdulillah lokacin da an ka maido muna su kuma ƙwararren likita wanda a ƙarƙashin minista na wasanni da al'adu muka miƙa mishi waɗannan takardu shi da kai ne ya bincika ya ce alhamdulillahi an samu ci gaba saboda yi wannan examen cikin tsanaki an yi shi yadda ya kamace shi mhm. wannan shi ya ba da dama muka ya bai ma 'yan kokowa wannan da suka yi kokowa na lisans shi yasa kuka ga cewa mhm. tun daga harko hal ƙarshe mhm. ba a samu wanda ba aka kama da waɗannan shaye-shaye alhamdulillah wannan kun gani ci gaba na sosai da sosai saboda lokutan baya kowa ya gani ana cikin kokowa sai abu ya taso mutane su faɗi a ce shaye-shaye ne bana alhamdulillahi cewa da minista na, na, wasanni da al'adu ya ɗauki matakin ganin cewa da yarda allah za a yi kokowa da wannan mugun abun da 'yan kokowa ke yi mm. na shaye-shayen nan mm-hmm. saboda cikin tsarin sport babu magana shaye-shaye cikin tsarin sport sport bai yarda ba da shaye-shaye to madalla mun gode kwarai da gaske za mu sake a bangaren ko idan bukata haka ta taso Eh, a malama aishatu garba a ganin ki wannan wato sauye-sauyen da aka kawo a bana ya kuke kallon su a matsayin ki na mai son kallon wasan kokowa gargajiya to batun sauye-sauye da aka yi mhm. A kan mhm. kokowa abinda zan ci a bangaren shaye-shaye na 'yan kokowa a kan kasu gaji ko wani abu haka abu ne na kirki ya yi daidai mhm. wannan abin ga tsarin da suka kawo yana jan hankalin matasa a kan su gane cewa e, ba sai ka sha ba za ka iya motsa jikinka mhm. duk wannan ba ta so ba kenan duk abin da dai za su yi nazari ne na shaye-shaye baya da kyau e, to ko a ganin ki a matsayin ki na mai kallon wato wasanni e, shin akwai wata 'yan matsala da kike gani a harkar wasan kokowar gargajiya a Nijar? to alhamdulillah na batun bana kai ba mu ga matsala ba haka nan ga hilin koko wannan a shekarun baya bisa kan shekarun baya mhm. reclamation da menene hatta kai da azama na gaban tele kana kallo wani bin sai rayuwa ka ta baci mhm. bana kai alhamdulillah to mun gode kwarai da gaske eh mitri sukodo zamu dawa bangaren ku eh wannan sauyin yanayin da aka kawo na hana shaye-shaye ya kuke mishi kallo domin yakan iya janyo cikas wato a fannin su kansu da kuma kare lahiyar su su 'yan wasan to kisan eh, eh, mu koma bisa ma a ce zaman duniya mhm. hmm, zaman duniya dan adam tun fil azali shi ya kamata da horko ya kiyaye kanshi mhm. kuma kana ganin abin da suke faruwa a cikin babu wanda bai san ba laru eh, laru shine danje da za mhm. wanda in kana shan wani kwaya dan ka samu kuzari kana shan wani magunguna kana huce oba kana shan wani kana wani shaye-shaye kurin ba ta kai ka ko ina shi wannan abu ne kaman bashi ne ka ɗauka yana a nan take a take ko da a cikin yan kwanaki kaɗan ko kana kwana sai ya isko ka ko ya tambayo ka ba dan kana mhm, wannan mhm. kuma kurum shi ita kurum mutane kungiya ce ta abin ta ta sport ta rayu ta ce kurum duk wanda zai zama champion wanda zai mutum ne cikin rayuwar shi tsantsa kurum babu wani abin ga datti a cikin a cikin a cikin jikin shi wani abin ga kuzari mhm. ko ma ka samu wannan in aka zo aka bincike a kowane lokaci ne ba sai ana tsaka kokowa ba kamar zuwa zamanin su bala haruna sai a zo a ce kurum su zo daga kasashen turai a zo a ce bala kana da ka samu takobi uku wannan takobi uku ya aka yi aka yi wannan abin ga sai a auna ka sai su je can sai an yi wata rana eh, tudu ne ake sai wajen wata uku wata shida ko shekara guda a zuwa a bayyana a ce a ashe lokacin nan lokaci kaza kai kaza kai kaza a zuwa a a ce wani takobin da da ka samu kurum bai kamata ba har ne kuma an hudda maka shi <laughs> titirkin eh, ka an huda maka shi ko a badawa shi kenan ba a karasa ka cikin cikin cikin tarihi mm. a ce ki shi kenan tunda abun kai kai su mogal kai kai kai sata tunda wannan abu kenan duk mai shan wani magani da wannan shi kuma halo dole ne yanzu in ana ba a yi sport in babu likitoci mm. yanzu akwai likitoci nan kamar yanzu na koko na yana nan doktor ciwaki mm. kurin ya kure ne shi a cikin eh, a likitocin ma kuma shi kurin bangaren bangaren sport ne yana iya kallon ka da ka samu wani abu ko ciwo ne kashi wajen damtse ne ko ya san ko ne wannan abun kurum ita doka ce kuma ina tsammani a rayuwar mu an ce doka doka ce kuma binne gababin Allah ne to ko wannan dokar na iya kawo ci gaba a fannin wasanni a dole mana ta kawo ci gaba ba gashi bai zai asiri ya gaya muku ba mhm. ya ce mu da har yanzu dai a dai wannan gama wannan ba samu kowa ba samu wani mutum da wannan da alamun wannan an tuka ba a gaba alamun an kana wannan na ce muku shan kwanan da wannan ba sai kana likita ba da an ganka kana wani kuzari a cikin wannan abin ga an ce koko minti uku ne a ga a cikin minti uku kinan baka tsaya baka ji baka gani ah, kurin ƙarfi ne kuzari gare ka haba a mamado ne sai ka tsaya kai ba ka dan huta akwai wanda ake cewa shi ne rupo mhm. rupo active mhm. kana kaman hutun shaki eh. kana wannan amma a gani a cikin minti uku dan adam da amnon bai iya haka bar mu dawo bangaren ku wato SJ eh, idan muka doka wannan sauyin canje-canjen da aka kawo eh, ko yana iya kawo wani wa a fannin al'adar ko kowa gargajiya sauye ya ci gaba lalle insha Allah ni a na ganin nake cikin wannan sabon tsari da aka kawo zai ci gaba mhm. da abin da duka aka jaraba shi aka ga cewa an samu ci gaba cikin sakamakon da ake so a samu to za a ba da dama saboda ni a gani na a yadda aka yi shi a bananga mhm. sauran ɗan lokaci kalilan bai wuce kwana 45 ba a fara wannan kokowa ta da ake ce ma kokowa ta takobi mhm. eh, bai wuce kwana arba'in ba da aka soma wannan da kare wannan kundin da fara wannan kokowa mhm. kuma kowa ga abin da ya faru to kenan a tunani na ni a shekara mai zawa in za a yi mhm. wannan takobin to da yarda Allah ci gaban da za a samu ya fi wanda an samu yanzu saboda abin da duka mutane sun ka fahimce shi cikin kwana arba'in da biyar to ya kara musu shekara za su yi fahimta da ba zata eh, sarki bala haruna zan yawa bangaren ku eh, waɗanne irin mahimman darussa ne ko ka koya a sana'ar ku wato ta wasar ko gargajiya a can baya lalle alhamdulillah. ai darasin an haɗo cikin namu mm-hmm. inda ya ga dacen lalle shaye-shaye wannan daga baya suka haɗo amma yanzu kaga ai an yi kalmansu <laughs> kuma yanzu ɗan kokowa gashi an yi kalmar cikin kwana arba'in zuwa da biyar mm-hmm. to ina ga aka ba da shekara guda eh? kenan in kana da niyyar yin wani abu ma dole za ka yi hankali kuma kira ga zan yi ga yan kokowa. wannan kokowa su maida ta sana'a yanzu ha yanzu ha kokowa ta zama sana'a yanzu tunda gwamnati <coughs> ta ba ta ƙarfi ɗari bisa ɗari mhm. to fa duk wanda fa yan kaƙi ji ba kaƙi gani ba mhm. ai kaga yanzu doka aka sanya in aka zo ata kwamba ta rike ka ba da kaye in aka bige ka bugu to yanzu wanda aka buga ya bugu kenan shekara mai zuwa ya bugu shekara mai zuwa ba zai kokowa ba mm. kenan kaga shi ne darasi ga 'yan kokowa mu kenan kaga an yi wannan abin a bana da su shine in Allah ya kai mu shekara mai zuwa an gare ga lahiya za a yi ta a wani gurin ko a da mutane mu da a yi ta a tawa ko mm-hmm. to kaga anan duk wanda zai zo da shirin shi zai zo ko mai gidanka ya ce ka bada kayi ba ka yadda ba mm-hmm. kokowa za kai kuma su ku kiyaye ga kokowa nan wa'yan kai kayi ɗaya tak ko sai kurka kiwa in kai kai ɗaya tak na kirki yana a yadda ka kai ɗaya tak ba wai dole ka ci takobi ba shan takobi na Allah ne ana iya sa sai a cikin kuku sai an yi ma da eh, an yi ma da cicilar kayi biyu kana a sanya shi ko to ana iya sanya ka inda rabo sai ka rihe kayan nan biyar baka faɗi ba kaga kenan a nan ma ka hido kanka kenan wannan gyara da aka yayi daidai kuma gyara da aka wai ba 'yan kokowa ne aka yi wannan gyaran ba amma a yanzu wasu za su duba su ga kawai an ci zalin babu cin zalin a nan katkat sai kowa san mai hidda shi katkat kuma a cikin nan tsakanin nan sai kaga canjin yanayi da yan kokowa na tsakiyan nan da na yanzu sai kaga canjin yanayi mm-hmm. ɗari bisa ɗari madala masu mu kafin mu ci gaba wato eh, za mu saka muku ra'ayin wato ma'abota masu kallon wasar kokowar gargajiya wato da muka naɗo a nan filin wasan salma dan rani bayan mun saurara muna son ku kashe kunnen ku kushi domin akwai tambayar da za mu yi muku ɗaya bayan ɗaya biskan wannan wato abin da suka faɗa halidu abdu da tada da ta yanzu aikin san kokowa tahiya ake ana yi mata kwaskwarima dama abin da ya kawo wannan kokowa haɗin kai to kuma allah ya haɗa mu kanmu da 'yan kokowai da mutanen duka tunda a da kai in ka taho bakunta kamar mutumin zandar ya zo maraɗi wurin kwana ma sai mai wuya lokacin da ba a kokowa wannan gyare-gyaren da suke yi su kansu da ba mu san za su yi amfani ba amma yanzu da suka yi muka ga amfani za su yi kamar wannan yan kokowa da ake cewa an hidda su mu dai a gare mu tsayin yan kokowa gani muke daɗi ne tunda ba ta mu kwaya ko za su in dai ana ba da kayan nan in ko ba a ba da kaye duk wanda ya zo kallo kokowa zai gani zahiri ana yi mu ba ta kwaya ba muke tsakani da Allah yan shaye-shayen nan ba mi su ba eh, kallon da muke makokowar gargajiya ita ce kallon da kowa ke mata kamar babban wasan motsa jiki da ya fi samun karbuwa ga 'yan kasar jamhuriyar nijar eh, sai dai a baki ne kokowar ake son ta tunda in aka ɗauka Nijar kusan kwambala babba guda ce ta ƙasa wadda ke da kwai in ba baya bayan nan da aka fara sa kofi na shugaban ƙasa kofin minista da sauransu wanda kuma in aka ɗauka duka abin da ake baiwa wanda ma ya yi gwagwarmayar har ya zamto zakara na ƙasa gaba dai bai kai miliyan 20 ba misali in aka duba da sauran kasashe kamar irin su Senegal da ake iya dora miliyan 100 ko sama da 200 ma saboda kokowa kenan yana da kyau a ce kokowa nan a martaba ta ta yadda tsohon dan kokowa wanda ya samu takobi ɗaya biyu uku sai ya kammala kokowa nan a ce kuma ya komo yana bara kenan kokowar a baki ne ake son ta ba ba ta kai ciki ba abubuwa akwai abubuwan da ya kamata a duba ta yadda za a sa yan kokowa nan cikin hali mai kyau ta yadda koda karhi ya kare tunda kokowa aikin karhi ne karhi karewa yake koda karhin ya kare ko ya ja baya to ya zamto dan koko wannan yana da ruhin asiri kuma ya san da wannan wasan motsa jikin da kasa take alfahari da shi ba ta bar shi a baya ba wannan har yanzu ba a samu cigaba ba har yanzu ba a samu cigaba kamar yadda na gaya miki tunda aka ɗauka nan Niger duk yadda za a yi kokowa ya kamata a ce Niger ta yi zozo zozo ko kuma gwagwarmaya ko hamayya da kasar senegal to na baki misalin senegal suna suna saka miliyan sama da ɗari saboda mutum guda ya samu waɗannan kuɗi ɗaya to kenan ba wani ci gaba da zamu iya cewa aka samu a fannin kokowa ina ma kokowar shekarar bana kallo kokowar da tafi kowace kokowa ɗaukar hankali cikin tarihin kasar jamhuriyar Nijar duba da wasu sabbin dokoki da aka kawo wanda dole kokowar nan na jira babu shi yanzu za a bada kashedi daya za a bada kashedi biyu za a bada kashedi uku an da mutum to kenan wannan sabbin dokoki ne da aka kawo aka sa su cikin cikin dokoki na na kokowar gargajiya kenan abin ya zamto sabo ga 'yan kallo ya zamto sabo ga 'yan kokowa kenan abin zai yi ne wani abun da zai dauka hankali watakila in ba a ɗauki wasu matakai zai iya kawo cice kuce kuma sannan su kansu manyan gwarazan 'yan kokowa in suka yi sake to yara za su kada su koda ta hanyar kashe dini a kenan tun daga kan alkalanci za ka ga abubuwan ba haka ba ne bisa kan ƙa'idodin kokowa a da a ce in hannun wutsiyar hannu ta kai ƙasa an haɗi aka zo aka sauya wani abubuwa aka koma hai an je an shiga wani bidiyo aka koma daga share ɗaya shi alƙalin wasa sai ana gaya mishi abin da zai kin gani duka wani abubuwa su kansu kuma 'yan kokol sai suka zo suka lalata abin tsakaninsu a'a don kai ka gire ka faɗi wancan yana da rai wai ka ba shi dama don ya ci gaba a'a ai ba haka nan bane ita kokowa lokacin da shi wani abubuwan duka su yasa ni da suka suka shiga sai suka huda mini kwata-kwata lamun kokowa eh kin ji abin da yasa madala masu um, sauraron mu ina fatan wato kun ji ra'ayi wato da muka dado a nan filin wasan salma dan rani ina dawo dakin magana zan fara da ku eh, metri su kodo kun saurara shi menene ra'ayinku akan bayanin su to kisa shi ba hana dan adam ya haɗi albarkacin bakin shi mhm. eh, a abar gama kokowar senegal da ta niger mu kokon mu ta takobi ita kaɗai ce take wannan ita ce kaɗai ta gangariya babu a ƙasar duniya da ake yin irinta babu ne babu kuma ina so a gwada mana ƙasar da ake yin irin kamar nan niger senegal wannan kamar ke mhm. malama nana mhm. da ke da iyo ku gamu mhm. mm, ku zo ku gangama kuna da hanya eh, masu hannu da shuni mhm. ku zo ku tsaye ku tsara kwamfula a nan take ku ce a gashi abin da muka yi kididdiga mun samo jika ɗari nan wannan mun samo gwamnati ko kallon ku ba ta yi babu gwamnati ruwan gwamnati da wannan abin gakin da wannan irin tsarin kokowa wannan ta abin gace ta gwamnati ce yanzu ya yi zance ana ba a kokowa da na yarda da wannan yanzu sai mutane ya kamata mutane kamata su kwatanta ke ɗaya yanzu kina iya kina da wannan kina da hali kina iya zuwa ki tuntuɓa federation gashi kaza ni ma ne muka yi wannan yi wannan yi wannan ni ma riban mizanci tun ya mm. zama to alhaji bala ya hudu ya ce yanzu kasuwanci kasuwanci ne sana'a ce sana'a ce mm. mm-hmm. don wannan mutane ne ba su iya huduwa da wannan yanzu kuna gani yanzu mutane ne su da suke cewa kana su yan kallon yanzu aka mai da kokowa ɗari uku shiga kuna kuna ga mana mutane ya kisan plus a wannan eh, a aran kin ta doso 2500 mm-hmm. a a ce a kai shika shika ba ki diba ki gani ki zo ki ga mutane su mutane wannan bara ma ce gare su da wannan da wannan abin ga kina efi ni ban ga bani eh, eh, eh, a ce saboda Allah kurin a bar mutum kurin ka sai kai abin kungiya sai abin da kai dama abin da ka ga dama za ka yi kuma ko sai abin da yake maka daɗi mm. wanda zancen arbitar dama haka nan ne mana yau a zuwa ya ka wani sai ce wani kowa arbitar dama haka nan ne wani shari'a kuskure kuskurin kuskure na tare da ta irin shari'a ce a hudda mata wasa ta gargajiya ta kirki mun taba gani na a Estados Unidos aka yi wannan sai da aka shekara ɗari eh, shekara saba'in da biyar aka gano ke wannan da aka aka mashi hukurci yana cikin gaskiya ana wannan wannan dole ne a samu irin wannan kurakuran nan da ake da wannan shi mutum na haɗi na kara haɗi mhm. hmm? arbitar mutum ne eh, Eh, eh, wani zancen ba da kayi wani ba ne ne federation ba ta ce maka ba kai wannan in mhm. kai dan kanka yanzu an gani eh, ba ce maka ba in kai kai hatara don ka ban gaba a banga kenan mutane ne ayi hakuri wannan ya zama to mu saboda Allah Nigeria ne ba ta yiwa kurin sai mu ga anan sai nan anan take muke so mu ga abin a ci an ci riba shi ba a tsaya ba a waiwaye ba a yi hakuri ba a mm. gaban da zai bada yanzu to wanda muka ce ko mu da muke ci ake ci masanan kokowa ne yanzu a bana an kare akwai bilan da za a yi a yi raskona a yi kididdiga wannan abin haka ya kawo wannan abin gashi ya kawo haka tunda da ya haka nan ba mu halukin da zai ce wannan tsarin da aka yi ina ina so ya zo ya ga mun ya ce wannan tsarin ba yi ba bai yi bari kyau ba haka ba sai an tsaya in wanda yanzu sai an diba an gani duk abu har zancen abin kyau layin nan da kuke sai an zo an diba a ce a shekarar bana da aka yi da bara da aka yi a agadas ina ne aka akwai mutane da suka wuce suka kai oba wani irin kayi ne aka yi wani irin wani abin ne aka yi duka wani mutane in da ba tsaya ba a yi haka nan ba babu wani mahaluki da zai ce wani abin bai yi ba wani abin ga yo shi dare ya hashin shu'a za ta bace har gari ya waye mun gode kwarai da gaske bar mu dawo SG iyo a ganin ku ra'ayin da kuka saurara na masu kallo wasan kokowar gargajiya menene ra'ayin da za ku iya mu a dangance da bayanin su ni eh, ra'ayin da zan kawo waɗanda sun kai wannan magana mhm. sai abu ne in kana nesa gare shi ka ya da yake ta yi ku ko senegal na ji wani ya ce ana sa miliyan 100 a sa miliyan nawa mhm. alhamdulillah da yake akwai alhaji bala yana nan yana zuwa wurin koko senegal yana zuwa koko niger koko niger ta fi ta senegal tsada yanzu wannan tsari na wannan takobi banda kyauta da ke faɗowa daban-daban ga 'yan kokowa da jagorin nan kokowa da duk waɗanda sun ka zo wurin tsarin nan takobin nan shi kaɗai ya kai kusan miliyan huɗu. miliyan ɗari hudu da za a kai takobin da duk abun da za a yi cikin tsarin kokowa ga ya kai kusan miliyan ɗari hudu. Hmm. To wanda bai san wanga ba shi a dalilin shi ke zancen miliyan ɗari. Mu namu tsari ɗauka tina mun kai a Niger mun mai da kokowa gargajiya mahaɗin zumunci tsakanin ƙabilu daban-daban na mu Niger. yau mu ta ci gaba sosai ƙasashen duniya su kansu senegal wannan abu mamaki shi ka basu. Mm. mun gode kwarai da gaske sarki bala ya kuka shi ra'ayin masu kallo menene bayanin ku ra'ayin masu kallo ina sauraron su ɗari bisa ɗari ta lalle kokoma akwai bambanci da senegal mhm. tunda senegal yanzu wata na biyar a senegal sai kuka zo nan sauran kwana takwas na zo Nijar. Mm. To ko ana 'yan mutanen suna so su yi mutum yana da kuɗin shi in mutum na da kuɗin shi ni ma aina taɓa yi mm. ko ka faɗi ne ko ka ci riba yanzu ma kuma ina da niyya wannan bidara so tana iya bani goyon baya ɗari bisa ɗari in kama yanzu ina da kuɗi na ga hannuna na ga wanda suka cancanta yan haɗa su ka gayyato yan gayyato sun ce da wane da wane nake su man kukuwa ta kaza mm. kuma ya kasance ba zan yi karya ba na ɗauki wannan kuɗin in je in ba fidara so ta gani ta kilga ta takarda ta bani ta amince ra'ayina ne mhm. in na zo na ce shiga jika biyu ra'ayina ne mhm. wannan ko nawa ne kuma su yan ko ai ciniki ne za mu yi da su wannan kuma duk wanda yake da kuɗi in yi haka ta yi daidai ko yanzu mu kofa buɗe take saboda mu in an yi haka nan ai ba karamin ci gaba ne ni da kaina ina da wannan abin a kaina mm-hmm. amma ba da sunan gwamnati saboda ita gwamnati ta yi dan ta haɗa kan 'yan ƙasa ta yi nata ya huce eh, ta yi mm-hmm. nata ɗari bisa ɗari yau gashi in na tahidi fa ina da gurin kwana in na je agadas haka in na je tawa haka dama in na zo dosa haka in na je talabiyar haka duka ƙasashen jihohin nan inda zan je albarkacin ku kowane ina da gurin kwana mhm. idan kaga alhamdulillah haka malama Aisha ne menene ra'ayinki akan bayanin da kika saurara eh yawa malama na na na saurari mai eh, mai maganan nan akan kokuwa da mhm. mahimmanci mm. eh, lalle wada sj ya hodi mhm. nasu tsari can senegal da namu ba guda bane. kuma wada sj bayani gaskiya nan niger an yi kashe kuɗi akan kokowa biskan senegal wa da wancan ya haɗi mhm. kenan lalle an samu ci gaba eh. mhm. mu gode kwarai da gaske eh, bari ni juyo bangaren ku wato metri su kodo wace shawara ce za ku iya bayarwa ga masu shirya wasannin wato kwamfular kokowar gargajiya a nan kasar mu nishar domin mutunta wannan tsarin na sabuwar da aka kafa a shekara bana yanzu abin gani na ce miki abin salo ne duka gwamnati ta yi nata cikin wani abin da kamar da eh, sj da bala suka kwatanta in kika diba gwamnati babu wani riba da take ci babu wani riba ba wani hotauci ba ne ɗaya ne kake yada ga babu wani abin ga ita bukatar gwamnati mine ne a yi wannan kokowa a haɗa kai eh, da aka kirkira federation eh, le 13 février 1975 matsayin ta gidanta a nan da zandar kurin da aka yi wannan sojina lokacin da suka zo kurin aka ce favorise ta l'union et l'amitié entre le peuple voilà kurin abin da ake son koko aka ce za a yi kokowa mhm. ah, da yan hada su ga yan kasa su gamu su cudu Eh, su zama su eh, eh, kaman uwa ɗaya uba ɗaya mhm. babu wani wane ne babu wani kuɗi da za a samu ko a nemi riba yanzu da abin ya zama to haka na sun ƙara hoɗi sun ce wannan sana'a ce mutane a Nijar ne na gaya muku gashi SJ ya hodi mhm. bala ya sani wajen ina tsammani wajen sankant mil ne za ka biya ka shiga ka yi kuka har san mil kana biya a Senegal to ba ina gaya muku ba don san mil kana biya san ka ti mil san shi kudin biye kike ka kalli ko kuwa wanda wata wata yo kudin wa ake ba ma ina zuwa ba an gaya miki ba oh. ina zuwa na malama na na kuma a ciki wani bai huta sekon talatin wa an kare wata kokowa mm. ka biya shika eh, ɗari ko ɗari biyu don in gaya muku mutane ba haka nan ba mutane suna magana na gaya muku na ce za a ce ko kuwa shika ce a nan Nijar ba ko ina da da za ku samu mutane su ne na baki da wannan mm. alar ko shi ne mana kana kuskure ne kake tambula ce ni ina da kina da kuɗin ki ina da kuɗin zo mu gamu mu samu ɗan kuwa biyu ko uku ga wanda za a yi a gangamu a yi rashashe ne a zo a yi ta to shi ne ya mun manke mutane su huto eh kamar kokowa ta baki ce mm-hmm. gaskiya a mm-hmm. galibin wa an so 'yan ƙasar mu na nan da wannan mm-hmm. eh babar ba bar ba gwamnati kare ta yi gwamnati ta yi ta yi ko ta shekara ɗari wannan katsan miliyon katsan sankanta miliyon kisan miliyon ake kashe fara fara fara ah, kudin dan a wadata a cikin kwanaki goma a kwanaki goma eh. ko ko a amurka ba a wannan abu <laughs> mun gode kwarai da gaske sarki bala haruna menene ra'ayinku kan waɗannan sabbin tsare-tsaren da aka a shekara eh. tsare-tsare yayi ta mu hisibi alhamdulillah kuma kannan mu ne yan kokowa ɗiyan mu ne yamma ne to gaskiya ya kowa kama jikin shi su ba sun zo ba. Mushe a bayanin mu na karshe wace irin shawara ce za ku iya ba ba masu shirya gasar kwamfular kokowa gargajiya a kasar mu ta Nijar domin mutunta tarihin wasar kokowa. To gaskiya abin da za mu yi ma godiya gwamnatin ta Nijar sai mu ci Allah saka mata da alheri. Tunda ta haɗa hankalin 'yan ƙasa guri guda yau duk wanda ka sani ɗan Nijar da wanda yake cikin Nijar da wanda yake kasashen waje ya bado hankalin shi nan kenan wannan kadai ya isa mhm, mhm. ko in mhm. kunne ya jiki ya tsira eh, eh. kamin in kammala yasashe ku ne na karshe eh, malama aishatu wace irin shawara ce zaki ba da masu ke a matsayin ke mai kallo yan kokowa zaki ba ma shawara ko kuma masu shirya gasar ina jin hankalin magabata magabata na jihar da aka shirya kokowa da magabata na federation kaman a kula da baki daga zuwa shin ku sani bakin gada sun ka zo sun samu makwanci mai kyau ko sun ci sun koshi wannan ya kamata su sa shi cikin tsarin shi mhm. Eh, mm-hmm. abinda nika hwata kenan ga magabata wannan shawarar take babbar shawara ce amma a dunkule dunkule dunkule zan mika ta zuwa wajen SJ mm-hmm. SJ eh zan dawa bangaren ta yaya kuke wayar da kan yan kokowa da wace shawara ce kuke iya basu domin wato a mutunta dukkan wannan sabbin tsare-tsaren da aka kawo a bana ni eh, shawarar da zan bada mm-hmm. ga 'yan kokowa ita ce kamar yadda ni bayani ɗazu ganin cewa magabatan ƙasan nan sun amince ma wannan kokowa ne suna sa mata kuɗi ba don komi ba saboda ƙara bunƙasa zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasanmu mm-hmm. 'yan kokowan nan su sa wannan a gaba. haka take dubun gaisa da fatan alkhairi ya ce a gare ku da ah, bakin da muka to mun gode kwarai da gaske aro anan ne muka so karshen wato wannan muhawara ta studio kalangu wadda muka yi mataken wato ci gaban da aka samu a fannin wasannin kokowar gargajiya a jamhuriyar Nijar sabbin sauyin bana na kokowar gargajiya a yanayi na zamani kalubale ne mai rikitarwa amma kuma wajibi ne yana ba da dama don karfafa wato al'adun da muka gada a tun baya haka take mun gode malaman da suka amshi wato goron gayyata na cikin wannan muhawara godiya ga sarki bala haruna tsohon gwarzon zakara wato na kokowar gargajiya kana kuma kunshi ta bakin wato isu kodo dan jaridan wasanni kuma kwararre a fagen kokowar gargajiya a nijar haka kuma muna tare da wato magatakarda na kungiyar da ke shirya wato wasannin kwambular kokowar gargajiya cewa da wato ibrahim abdullahi wanda aka fi sanin da iyo tare da kuma wato malama aishatu garba wadda ta kasance ma'abuciya kallon wato wasar kokowar gargajiya mun gode da kuka bamu lokacin ku masu sauraron mu idan kuna buƙatar sake sauraron wannan shiri na studio kalangu wanda muka tattauna a kai sai ku hanzarta bisa kan kafafen sada zumunta ta intanet ga masu bibiyan shirye-shiryen studio kalangu da kuma yanar gizo sai ku danna www.studiokalangu.org da hanyoyin sadarwar mu ta social media madalla a nan ne za mu dasa aya a madadin felix da ya kasance a wajen injin ni na na hadiza hassan da na jagoranci shirin ke cewa a futa lafiya